Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. gidanki fa sai kamshi yake tasowa. Menene kike dafawa mai daɗi? To, ina kwana, me kike so? Suwaye ku inan da kike cewa, na fa sanki, baki zuwa dan banza, sai dai yin kamshin miyar gidana ne ta ratsa gidanki. Ke ‘yar uwa, ni kike bugawa da kwaɗai? Wallahi ni ba balsar ba ce, na zo dai ne in ga ko na ta yaki wani aiki. Hmm, Makwabciya ba, ni fa ban hau girma gidan ƙaunata ba. Na san ki, amma tun da kin zo taba mini wannan miya kije na kusa karewa ma da huwa nake yi saboda tarban yau sarkuwata za ta zo wajena ita kawai nake jira gani mm, rashida lahiya gishiri halan teku kika zuba wa miyarki gishiri wallahi cikin wannan dage-dagen naki na shiga uku dalla-dalla na biyar da ake wannan miyar wannan bakin naki na ciye-ciye takan yiwa abun ɗanɗanon halshinki ne ma baya aiki haba bari in taba in ji kai kai kai wallahi da gaskiya ke to yaya zan yi da wannan abincin ba da dadewa ba kuma wallahi sarkuwata za ta zo a hankalin ki gora ina da mafita da zai iya taimaka miki ba ni kunnuwanki domin gyara miyarki da ta yi gishiri nemi gawayi ki wanke sai ki sa cikin miyarki lokacin da take kwaikwayewa akan wuta gawayi fa kina son miyata ta yi baki ne a'a ke ai ba ton guda ba aka ce ki ɗoka kisa cikin miyar biyu ko uku za ki sa bayan 'yan mintuna kaɗan sai ki hidda su in ba ki da gawayi ki nemi dankalin turawa da ake ce ma pom ki kwalɗe ki yayyanke su sai ki sa a ki. ko ayabar da ake cewa banan plantain tana yi ki sa mintuna kaɗan su ma ki hidda su. To don me za a fidda ta bancin abinci ne fa cin shi ake fa. A wannan ke kika sani in ba ya canza yanayin dage-dagen ki ba ɗan kaɗan ne za ki sa sai ki ga komi ya yi daidai ke hatta da sukari ma ana sawa. Hmm, kaji kaɗan in ji kishiyar yawa miya da sukari to amma dole in ɗau shawarar ki tun da dai bani da zaɓi. Gaskiya ba kamata ya yi kisa kai. To wai ma ina kika koyi wa'annan abubuwa na san da cewa cikin yawace yawasan balsanki ne kika ɗauko su. To ana iya cewa haka. Amma wannan gidan balsan grup WhatsApp ake ce mishi. Yanzu kin ga amfanin grup WhatsApp kin nan da kike kushewa kullum. Kina ganin cewa ragaita ce. Gashi yau zai taimaka miki. A cikin muke samun abubuwa da dama ke ba a kan abin da ya shafi girki ba ma kai har da ma zamantakewar rayuwa. Kin ga tafiyata. Na barki da tukananki. ai Aisa tsaya mana. Menene kuma? Gaskiya na gode, makwabciya ta shiri. Zan yi, na baki bayani. Ke kuma kamata yake ɗauki lambata don ki sa ta cikin wannan group in naku na WhatsApp. La, gidan ragaitan namu baki isa ba. Haba gora, ayi haka, rashin sani ne fa. Kin ga yanzu ma wasu wasiƙu ne suke zuwa mini a cikin wayata. In gani yadda ake dafa kifi da he Gora na tafi, yau baban Cambiano zai sha mafi. Dan Allah mama Cambiano ki tsaya, ya kamata ki sa ni cikin wannan group ɗin na WhatsApp. Kar ki damu ai zan sa ki gora. <laughs> Sai an jima. Sai an